Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkan ku da kasancewa tashar Madalla TV. Tashar Madalla TV tasha ce ta kasance tasha komai da ruwanka. Wasu take da kawo muku al'amura daban-daban na rayuwa tare da ni Ali Abba. Bayan tasha ta mu tana fatan samun subscribers dubu ɗari biyu ƙanƙanin lokaci ina fata wannan ƙuduri zai tabbata daga nan zuwa lokacin da aka ambata da yardar Allah na gode salamu alaikum